Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga tarihi.ng tare da Maude Rabiu da Dabi. A ranar goma ga Mayun 1983, jam'iyyar UPN ta Chief Obafemi Awolo ta tsayar da Alhaji Shehu Shanunu a matsayin ɗan takararta na gwamnan jihar Kano. Alhaji Shehu Shanunu ya maye gurbin Alhaji Muhammadu Amba Indaba ne wanda ya ajiye takararsa bayan da shanunan ya shiga UPN. Dan takarar gwamnan tsohon kwamishinan gona da albarkatun ƙasa ne a gwamnatin PRP ta Alhaji Abubakar Rimi. Kuma ya ajiye mukaminsa ne lokacin da Rimin ke shirin koma jam'iyyar NPP. Sai dai ya ce ya zaɓi ficewa daga PRP ba rasuwar Malam Aminu Kano ganin an kasa ɗinke barakar da ke cikin jam'iyyar. Alhaji Umar Ayuba tsohon shugaban hukumar ma'aikatan jihar Kano ne ya tsaya masa a matsayin mataimaki. A kuma a ranar goma ga watan Mayun 1983 ne dai dan takarar gwamna a jam'iyyar NAP Alhaji Hamisu Gwadabe mai tasa ya gabatar da mataimakinsa. Mataimakin nasa shine Alhaji Ubale Ali Tijjani. Alhaji Hamisu mai tasa shi ma tsohon ɗan PRP ne wanda ya rike mukamin darakta kamfanin zuba jari da kula da kadarorin gwamnatin jihar Kano. 'Yan takarar na UPN da NAP da yi ba su taka rawar gani ba a zaben na 1983. Ba ga rashin karɓar jam'iyyun nasu a jihar Kano, duk su biyun sai da suka sha fama da rigingimin cikin gida. A jam'iyyar UPN, Alhaji Amba Indabawa ya ja daga inda ya ce fin ƙarfi aka yi masa, aka cire shi daga takarar gwamna ba wai don rakin kansa ba kamar yadda aka sanarwa al'umma a jam'iyyar nap kuma safani tsakanin ɗan takarar gwamna da ɗan takarar shugaban ƙasa tunji breathwell ya sa shugabancin jiha suka yanke cewa jam'iyyar ta fasa shiga takara a kano sai dai shi ɗan takarar mataimakin gwamna ya sanar da hukumar zaɓe cewa ya miye gurbin ɗan takarar gwamnan rikicin dai sai da ya kai su kotu kuma bayan da shari'a ta tabbatar da Alhaji Hamisu mai tasa a matsayin ɗan takara sai shaida hukumar zaɓe ta Fedeku cewa ya yi biyayya ga hukuncin da uwar jam'iyya ta jiha ta yanki. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude, Rabi Gudubi ke cewa ku kasance da tarihi da tarihi.ng a YouTube da Facebook domin jin maiman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.